alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته yanzu dare ne na laraba ɗaya ga watan safar idan mazan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na saba'in da shida daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin da a shehu doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan yin gwa manta ba muna ƙarƙashin gaban da mala ya ɗauko bayani dalla-dalla mana dangane da ainihin ƙidar annabi aƙidan sahabban annabi kuma aƙidan malaman farko aƙidan da Allah maɗaukin sarki ya ta nannaga bayani a kanta waje-waje cikin alkur'ani mai girma annabi ya cikakkun bayanai akan wannan aƙida a cikin hadisan shi ingantattu aƙidan da ke cewa imani abu ne wanda yake karuwa kuma imani yana raguwa abin da ke ƙara aiki abin ke ƙara imani shine karuwan aiki na ƙwarai abin da ke rage imani shine aikata saban Allah da kuma ja da baya da rage ayyuka na kirki na kwarai da bawa zai rika yi shi sa ita wannan aƙida ita ce asalin aƙidan da kaɗai mutum zai ƙudurce ya zama daga cikin iya masu imani kuma ya zama muminai waɗanda Allah maɗaukin sarki yake son aikinsu a wannan janibi na al'imani ya zido wa yankus to kasantuwa akwai wasu batattu waɗanda da sunan addini kuma da sunan ilimi suka yi karo suka saba ma wannan aƙida ƙarara sunansu murji'a muka gabato da wannan littafi mai suna almilal wan nihal na abdulkarim shaharu satan malamin yake mana bayani dangane da asalin murji'a da kuma aƙidan murji'awa sannan da karkasuwan ƙungiyoyi na waɗannan murji'awan mala ya fara mana bayani dangane da yunusiya su mabiyan wani takadari ne mai suna yunus ɗan aun annumairi sannan muka bayani dangane da obaidiyya su waɗannan obaidiyya mabiyan obaid al-muktaib ne ɗaya daga cikin manya-manyan ɓatattu waɗanda suka saba ma aƙidan annabi aƙidan alkur'ani aƙidan hadisai da kuma ƙidan da malaman farko suke a kai dangane da abin da ya shafi imani yana ƙaruwa ko ko imani baya raguwa waɗannan ɓatattu ne wanda a lokacinsu a zamanin da suke raye waɗanda suka yi da su suna ɗaukan sa matsayin manya-manyan malamai ne waɗanda babu irinsu su waɗannan murji'a ba wai dangane da abin da ya shafi imani ne kaɗai ake da matsala da su ba sai dai mun zo da wannan janibi ne kaɗai na al'imani ya zidu wa yankus muke tattauna bayanai dangane da su allah maɗaukin sarki ya kiyaye na uku shine al-ghassaniya su kuma waɗannan gassaniya mala ya ce ashabu gassan al-kufi mabiyan wani hatsabibi ne mai suna ghassan al-kufi a ƙasa mala ya ce filfarki bayan al-firak a cikin littafin alfarku bayan al-firak a shafi na 123 ya ce za'ama annal imana huwa al-iqrar aw mahabba lillahi ta'ala wa ta'azimuhu wa tarku al-istikbar alayhi wannan gassan Alkofi kufi yake cewa ha wannan gassan alkufi yake cewa shi imani shi ne ikirari ka tabbatar da akwai Allah sannan ka so Allah ko ka tabbatar da akwai Allah ko ka kaunaci Allah ya zama kana kaunan Allah mun gane shirin na 可是，那文科。